wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma bidiyon da lokacin da muke ci gaba da karatunmu a wannan littafi na sharhu sunna wallafar al-imam al-barbahari rahimahullah Allah ta mara kwa ta'ala باذن mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna daren alhamis da wato ce daren litini ko lahadi daren litini wanda yake uku ne ga watan shaban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shi dace da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar turawa idan ma manta ba mun kai ƙarshen bayanin da ya shafi ƙa'idar alukuna wa jama'a game da abin da ya shafi aljanna da wuta a ƙarshe ƙarshen bayani mun karanta shafin da shi fauzan abin da wuta ya yi game da aljanna ita kanta a inda ya tabbatar mana da cewa abinda ahli sunna wal jama'a suke a kansa a matsayin aqida shine cewa wannan aljannan da na nasoshin alqur'ani suka yi bayanin ta wanda aka ce kuma da ita da wutar duka Allah ya riga ya halicce su kuma suna nan tabbatattu ne ba ka karewa to wannan aljannar ita ce aljannar da annabi adam alaihi salatu wassalam ya yi zama a cikinta ba wani wuri ne annabi adam ya zama ba amma wannan aljannar da ita dai ce abin da ya faru ya faru gare shi da ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya fito da shi da aljannar da shi da matarsa bal da ba shi dan gaba ɗaya wanda ya musu wasu wasi har abin da ya faru ya faru sai zama wannan ne abin da Allah ta baraka wa ta'ala ma annabi Adam alaihi salatu wa salam sakamakon cin wannan itaciya din da yi to da bayanan da suka shafi wannan ƙarshen bayani ba da suke mana da cewa amma duk wannan abin da ya faru ga annabi adam alaihi salatu wassalam to annabi adam ya tuba ga Allah tabaraka wata'ala da nassin alqur'ani sannan kuma Allah ya kana tuban sa kamar da muka karanta a wancan bayani to shine a fakara ta 26 yake cewa wal imanu bil masih dajjal dai imani da almasihi dajjal wato yana daga cikin usul da ahlus sunna cewa sun yarda sun saddakar sun gaskanta da cewa tabbas akwai almasihi dajjal gaskiya ne wannan kamar da nasoshi tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar da shi wanda eh, a satin da gabata bayan mun shahara cewa wanda fakar da zamu tashi a kanta mun faɗi cewa wannan shi ne abinda ahlus sunna wal jama'a suka imani da shi bina'an akan imanin su da alqur'ani mai girma da kuma yardan su da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muka ce sabanin abinda wasu yan bid'a suke kan shi na itiqadin cewa shi addajjal kwata-kwata ma babu shi da dalilin cewa babu labarin addajjal a cikin alkur'ani da girma yawon saboda ka tun da nassin alkur'ani bai yi magana akan almasihin dajjal ba to kwata-kwata ma babu wani abu mai suna almasihin dajjal muka ce wannan aƙida ce da ɗan na suke kanta dogaro da cewa ba su da wani abu ba kadai sai alkur'ani ne girma wannan aƙida ce ta sai da ke ta ɓata domin malamai suna cewa matsala ta shafi al da dajjal matsala ce da ta tabbata cikin hadisai wanda suke mutawatiratul ma'ana wasu mutawatirai ne ta hukumar ma'anarsu saboda ka riwayoyi ne tarin yawa za ka samu inda tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi maganganu daban-daban game da shi almasihin dajjal sannan muka ce akwai wasu ruwa inda suke da aƙidar cewa suna da matsayi wanda ya samu wani ahli suna game da almasihin dajjal Sai da su ba su ce babu almasihi dajjal itlaqan ba kamar da su ɗan qur'ani ne suka ce ba amma sai suka ce duk abin da aka ambata da suna almasihi dajjal ba wai eh, dajjal ne da ma'anar mutum ba abin da ya faru a cikin da su yi tawili ne saboda kama wai dajjal ne babu ba amma dai abin da suke cewa ba mutum ne kamar da ahli sunna suke da wannan aqida ko suka yarda shi a matsayin dan adam mutum ba ba suka ce fitintunun zamani wanda za a gani a ƙarshe ƙarshen zamani zuwa dab da tashi kiyama wannan fitinun to su ne addajjal fitintunun za ku gane mutane su zama mutane musiba da tashin hankali da zama cikin sako ya ne mutane suka ce to wannan shi ne fitnatul masih dajjal amma ba wai eh, shi dajjal yana nufin wani mutumi ba ka dai wannan eh, falsafa ce ta ta karkatattun mutane wanda ba shi ne aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba to kai tsaye shi dai shi Sheikh Al-Fawzan hafizahullah yazo da sharhi kamar da ya saba yace ash-sharh sai ta min usuli ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin usuli Ka'idodi na ahlus sunnati wal jama'a wanda suka yarda da su kazalika suka yi imani da su al imani bil masih dajjal wato imani da al masih dajjal ina fatan gani al masih shine bai shafaffen wani abu shine al masih wato wanda aka shafe masa wani abu a yayin da addajjal kuma yana nufin makalici to mini ne almasihi addajjal wanda ahli suna suka imani da shi sai mala yace wa huwa rajulun min bani adam shi almasihi addajjal mutum ne daga cikin yan adam saboda kama wai wata suna mace ba wani eh, abuwa ne da zamu iya kawo wani suke ba su da kyau a'a rajulun min bani adam shi mutum ne daga cikin ɗan adam ya kharju fil yahudi zai bayyana ya fito a cikin yahudawa wa yatba'uhu al yahudu wa yahudawa su ne za su zama dandazon jama'ar da suke da shi shine wa yatba'uhu wa yata ba'uhul yahudu yahuda za su bi shi ina fatan gani saboda kaka ya zo cikin riwayoyi cewa shi a masahid jal zai fito ne a cikin yahudawa na asbahan a can yankin khorasan can gabas kenan cikin gungu yahuda ne suke asbahan a yankin khurasan a can ne shi a mutum dajjal zai bayyana saboda ka shi mutum ne dan adam haka zai bayyana cikin yahudawa da kashi yahudawa ne za su yi zama mabiya gari shi ne waye taba uhul yahud ina fata gani sai ce wa huwa al-mahdi alladhi yantaziruhu al-yahud shi to shi wannan al-masih dajjal shi ne mahdi wanda yahudawa suke jiran ku gane ko shi ne mahadin yahudawa ke ku gane ko to sai ce li'annal mahadiyya domin shi al-mahadi da kake jana cewa akwai wani mahadi da zai bayyana kashin zamani kullum yadda'ihi ce kowane jama'a suna da'awan mahadi a cikinsu kun gane ko kullum yadda'ihi kowane jama'a suna da'awar bayyana mahadi ke nan a cikinsu yake al-yahudu yadda'unahu yahuda suna bayyana wato ce suna da'awar bayyanar mahadi a cikinsu wa mahadiyuhum wa mahadiyuhum mahadinsu kuwa huwa al-masihu dajjal shine al-masihu dajjal saboda cikin saboda cikin huda zai bayyana shine suke zaman jira ya yanzu za su ji shi kun gane ko wa mahdiyuhum wal masihu dajjal mahdin su shine al-masihu dajjal shi yasa aka ce suna suna jira shi kuma suna da shi wa in yazo zai yi kaza zai yi kaza zai tafi kin suna kira shi da suna malikul salam ملك السلام وشي المسيح الدجال لنا شنو ملك السلام ده هو شيني مهدين بدي قال يزو زي تي زي زي موسى كذا زي موسى كذا يجي والشيعة سوكم الشيعة ينتظرون المهدي المخوة المختفي سوكم الشيعة وشيعة شيعة ƙungiyar shi'a kenan yantaziruna al-mahadiyya al-muqtasiyya fi sardadi wato suna jiran mahadi wanda ya tsuya a gurin da ake ce da shi a sarda ko a sirda ina fata kun gani al-muqtasi fi sirda wato mahadi wanda ya koyi a sirda kama ya kulun kamar da suke da'awa sau ka su ma eh, a bangaren su yan shi'a suna da mahajin da suke zaman Da dama ya ce kowane ɓangare suna da'awar mahaji a cikinsu da aka yahudawa mahajinsu shi ne da dajjal su ko yan shi'a suna da mahajin da suke zaman jinansa suna dakon bayyanarsa mahajin nasu shi ne mahajin da ya koye a wurin da ake ce da shi astirza kama ya kulu da kamar da suke fada astirza malamai suka ce wuri ne wanda aka fi sani su da suna wato astirza bil ghaiba astirza bil ghaiba astirza bil sunan wuri ne suna ce mishi astirza bil ba bi ma'ana wato mahalli wurin da shi mahadi ya shige ya ɓoye a wannan wuri hadidan, yana ere da ake ce da ita samurra samurra a cikin bagdad ne cikin iraki wannan wurin nan adda mahallin da ake kira shi da suna a asirzabul ghaiba abin da shi a suke da itikadi ne cewa shi wannan mahallin da suke zaman jira to a gurin da ya zo sai ya shige wani wuri ya ɓoye saboda ka ba mu ya gani shi sai lokacin bayanan sai ya kai a wani lokacin da ya shigo daga wani wani a sirdaf ne Wani muka ce wuri na cikin samurra a bagdad cikin iraki wani shi ne mahadin yan shi'a kun gane ko da aka ce wa shi'a tu yan tazilu na mahadiyya al-muqtafiya fi istirdabi kama yaquluna to shi wannan mahdin nasu min zuriyati al-husayn radiyallahu anhu yana daga cikin zuriyar Hussein bin Ali bin Abi Talib Allah tabaraka wa ta'ala shi yarda shi ta fi ne da daga cikin sulalar da suka shafi ahlul bait kun gane ko ɗaya daga cikin a'immatu shi'a shi ne wasu na goma sha biyu yanzu shi ne suke zaman jira a matsayin mahadi wanda ya ɓoye a sirdam a sirdamul ba. kun gane ko dole ita ce aƙidar shi'a dangane da mahadi abin nufi shi a yasar shi yahudawa suna da mahadin da suke jira shine almasihi dajjal shi'a suna da mahadin da suke jira shine wannan mahadin da suke da'awan cewa ya ɓoye cikin asirjabul ghaiba a samun ra shan bagadaza wanda suka ce da cikin sulalar al-husayn husayn bin ali bin abi talib radiyallahu anhu kun gane ko sai wa ahli sunnati wal jama'a su kuma ahli sunna wal jama'a yantaziruna al mahdiya su wasu na jiran mahadi bai wa da su ahli sunna kenan suna da su bi suna da su mahadi shi yasa ce la'anna al-mahdiyya kullun yad'ihi ko wani bangare yana da'awansa da ka ahlus sunna su ma suna da mahdi wanda suke da tsammani da zaman jiran eh, cewa zai zo wa ahlus sunnati wal jama'a yantaziruna al-mahdiyya wani mahdi suke jira kenan sai ce shine allazi akhbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fil ahadith as-sahiha shine mahdin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya da labarinsa cikin hadisai ingantattu almutawatira fil ma'ana wanda hadisan mutawatirai ne ta wutan ma'ana abin nufi hadisan da suka yi magana akan almahadi a gurin ahalus sunna kamar da mazuwa alasar sama ba da labarin su wannan hadisai suka haddasa wasu min hasil ma'ana ne ma'ana cewa fil ahadisi sahiha almutawatira fil ma'ana wato ba alafazin su suka tawaturi ba amma a ta huskar ma'anar su ne aka samu tawaturin wa'annan hadisan da suka yi magana akan cewa tabbas ma zai zo a ƙarshen zamani a cikin wa'annan hadisai kun gane ko to wannan mahadi da ya tabbata cikin hadisai wanda ahlus sunna suka yi shi suka yi imani da shi yace wa huwa rajulun min baitir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum ne daga cikin ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. sallam ka shi ma mahadin da ahlus sunna suka yarda da shi suka yi da shi mutum ne yana cikin zuriyar maki alaihi salatu wa salam sai dai bambancin shi da na yan shi'a su yan shi'a kamar da muka ishara mahadin da suke da'awan jeranta shine limamin su na goma sha biyu a lokaci guda kuma jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama amma suka ce ya fito ne a ɓangaren al a yayin da shi mahadi wanda ahalin suna suka yarda da shi shi kuma ya fito ne ya ce wa min alil hassan bin ali shi ya fito ne a ɓangaren Alhassan bin ali ina fata kuma gani abin nufi mahadi ɗan shi a da'awansu cewa ya fito ne daga zuriyar al bin Ali bin Abi Talib a yayin da ahli sunna wal jama'a ba din da tabbata an ba da labarin shi sai ga tatu to shi yakan fito ne ko yana cikin zuriyar al-Husayn bin Ali ba cikin zuriyar wato al-Hasan bin Ali ba zuriyar al-Husayn ina fata kun gani to wannan shine sai ce ya faru fi az zaman wannan mahadin zai bayyana ne a ƙarshen zamani ƙarshe ƙarshen zamani zai bayyana shi yasa malamai suke cewa bayyana sai na daga cikin alamatu sa'a alamun tashin ba. idan ya bayyana ku gane ko zai bayyana a ƙarshen zamani sannan wannan bayyana kamar da malamai suke cewa wallahu ta'ala alam wato zai bayyana ne da manan cewa ah, haihuwan shi za a yi ko gani ba haihuwan shi ne za a yi ya tashi ya girma ba faduwa zai daga sama ba sannan ba yana cikin dutse ne a ɓoye in lokaci sai bayyana ba ina fata kun gani abin nufi eh, ibarar jama'a malai amfani da su cewa ya kharufi fi akhirin zamani zai fito a ƙarshen zamani ba wai zai fito ne daga gugun dutse ba sannan ba wai zai faɗo daga samani ba ya faru da ma'ana zai bayyana zai bayyana wato ya zama cewa an haife shi ya girma ya tashi daga misali sai ya zama shugaban al'umma kun gane ko yau shi ne ma'anar ya faru fi akhirin zaman wani ba yi wa muslimun sannan musulmi za su masa mu bayan a matsayin shugaba kenan wani jahilu fi sabilillah sannan zai jihadi dan daga kalmar Allah Ta baraka wa ta'ala wa yamla'u la'ul-arza, adalan zai cika ƙasa da adalci ina fatan gaji wa salli bil na? kuma zai salla da musulmi a matsayin shi ne jagoran musulmi Ba na wa salli bil na? wato wa ya'ummuhum kenan fi sala zai salla da su a matsayin liman kun gane ko a matsayin liman kuma a matsayin cewa shine jagorar su a wannan lokaci to sai malai ce wa baina ma hum kadhalika a daidai lokacin da musulmi suke cikin wannan yanayi karkashin jagoranci shi al-mahdi da abin da yake yi wa mutane ya hukunci da adalci da tsaye da jihadi ana cikin wannan wa baina ma hum kadhalika idh kharaja al-masih ad-dajjal fatab sai shi ko al-masih ad-dajjal ya bayyana ina fata gani sabar kar ku manta duka wannan muqaddima ce ma ne yake yi magana da yake son kai kan ta shine magana al-masih ad-dajjal da muke magana abin nihi fakarar ba tana magana akan mahadi ne amma ai tamhidi ne ko muqaddima da maganar mahadi aka gwada cewa ko ce kungiya ko ce ko ce jama'a tana da'awar mahadi to shi yake ga maka madin ahli sunna ga yadda yake in ya bayyana yana cikin halin jagorantar musulmi kwatsam shi eh, almasihi dajjal sai ya bayyana kun fahimta ko wani shi ne ma wa da kadalika kharaja dajjal basir dajjal shi mutum ya bayyana wala yazalu al fi ada'in minhu musulmi da wannan da zarar ya bayyana musulmi ba za su bushe ba suna cikin wahala da ganin lamarin fi ana'in yin za su kasance cikin wahala dangane da lamarin Da saboda kamar yadda zamu gani kuma kamar yadda suka sani a wasu zarkar suka gabata shi addajal din nan mutum ne da Allah ta baraka wa ta'ala ya kaddari cewa zai fitina wato ce zai bayyana a kashin zamani sanar da shi akwai fitina mai haɗarin gaske saboda ka zai wata musulmi da al'umma umuman za su wahala game da lamarinta wala ya zalu muslimu da fi ada'in minhu musulmi za su gushe ba cikin wahala dangane da lamarinta haka za a ta fama da tunan yau daban ta gobe daban saboda da wasu khawarik za su bayyana hannunta abubuwan da za su shafa ba al'ada abubuwan mamaki zai yi da kashe kuma yin dawon cewa shi shine Allah saboda ka lalle ka imani da shi kuma har ma zai iya kalubalansa kai kana musu cewa ka faɗi ba abin da kake so yi wanda zai nuna maka cewa shi Allah ne saboda ka mutane za su wahala da lamarinsa za su fitinu da shi haka abin a wasu lamarin su zai kasance hatta yanzu la ibn maryama alaihi salatu wa salam har sai lokacin da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya sauko da Maryam fa huna don haka idan annabi Isa alaihi salatu wassalam ya sauko daga sama to sauko annabi Isa shi bai kawo karshen fitina ad-dajjal za mu ga wannan bayani a nan gaba malam zai sharhi wannan da annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ne zai kashe dajjal yana kashe sai fitina da mataka ne kenan don haka yake cewa da wannan za ka fahimci cewa shi wannan da muke magana a matsayin fitina sunansa almasi ad-dajjal ku gani shi ko annabi Isa alaihi salatu wa salam shi ma da kai shi almasi da aka sai malai ce fa hunaka masihani da haka akwai almasi guda nawa guda biyu na daya masihu dalalati masihi na fata wa huwa dajjal shine dajjal wa masihul hidaya sannan akwai masih na shiriya wa huwa isa ibn maryama alayhi salatu wa salam shine nabi isa da maryam sai da aminci Allah su tabbata gare shi saboda kashi yasa akwai almasihi guda biyu wa almasihu isa ibn maryam shine masihu masihu hidaya kenan kamar da malamin yace sannan akwai almasihu dajjal shi kuma shine masihu balala masihi da bata Allah ke kun fahimta to wannan shi ne to sai malam ya ce walmasihu Dajjal, shi almasihu dajjal wannan mutumin da muka ce zai bayyana shi yahudawan asbahan wanda zai zama mutane fitina ta tashin hankali ku gane ko shi wannan almasihu dajjal summiya bil masihi an kira shi da almasih li sur'ati sayrihi fil ardi saboda saurin tafiyansa a cikin ƙasa suna cewa kamar kalman an yi shi kaki ta ne daga asiyaha kun gane ko saboda ka an ce mishi masih ne saboda aka da irin yadda zai saurin gami duk duniya gaba ɗaya shi yasa ya ce wato li sur'ati سيره في الأرض تبدو الثور تثير ساعة أشكي بأساعة شكاً كان كان اللوء في بزيجة مهمية لأنه يهيئ الله له من الأسباب ما يمكنه من السرعة ومن سرعة آه، من سرعة السير في الأرض الله تبارك وتعالى تقدر هيك ماشي زي ماشي دائما ya samu dukkan wasu asbab wasu dalilan da za su ba shi dama wani shi ne minal a ba shi dalilai da sabubba ma yi makin uhu min a sairi a da ya ba shi damar saurin tafiya fil arzu cikin kasa ko ina ya zama ya gani gabacin duniya da ya ta da kuma zayocinta da tsakiyarta kaɗai kamar da cikin sunna sahihiya shi ne duk wannan fitinar ta dajjal da ya wuce wacce biya a bayan ƙasa ba shi da damar ya shiga makka da madina su Allah tabaraka wa ta'ala zai sa wasu harasa na mala'iku su tsari maka tsaye madina ba zai iya shiga wani amma ko ina sai ya shiga wannan saurin yawon da zai yi ya iya game duniya ko ina da ko ina la'akari da wannan yawon nasa na siyahar shi ta kace mishi almasih zai saurin tafiya a cikin ƙasa lil'aza wa lisharri wal fitna saboda cutarwa da da sharri da fitna ko ina zai shiga muka ce kaɗai sai maka daina da madina Allah tabaraka wa ta'ala zai sa kun tsari su wanda ya tabbata cikin hadisai daban-daban ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun gani ko to wannan shine to kamar wani yana so ya ga maka me yasa aka ce mai da jiyar aka cikin shi almasihi ko ne ba kenan an ce mishi masihi ne yi da sur'at siyaha saurin yawon da zai yi gani kasa kun gane waɗansu malamai suka ce an ce mishi an ce mishi ne da ma'anar cewa shi masihul baraka ne wato an shafi albarka tattare da shi ba shi da albarka kun gane ko wasu malamai suka ce an ce mishi almasih ne saboda shi masihul aini ne idan saboda an shafe shi don sha'awar ne idan guda yake ci idan saboda shafa sai ne Kun fahimta to duka wannan abubuwan wallahu ta'ala alam malamai sun ambace su wajen sirrin wato ko ce wani yin bayanin sirrin da ya sa ta rashin suna almasi almasi ko saboda saurinsa yadda zai gani kasa da yawo ko almasi an shafi masa albarka ba shi da albarka kenan ko almasi an shafi masa ido biya saboda ka ido biya ya saura su tare da shi Allah ke yi sane ce wasu miya bin dajjal an kira shi da suna dajjal shi kuma min dajjal daga kalmar dajjal me dajjal malai ce huwal kadibu shi ne kanya saboda ka dajjal makayyaci kuma yau kai kenan da haka malai ce li anna dajjala huwal mubaligu fil dajjal shine wanda ke matuka fi dajjal cikin ƙarya kenan ad-dajjal ga ta mubalaga wa huwa al-kazzab shine makayyaci ko mai yawan ƙarya zaka al-masih kenan mai yawan yawo al-masih bai shafa sai albarka ko al-masih bai shafa sai ido daya ad mai yawan ƙarya shine ma'ana al-masih ad-dajjal ko gane ko لأن الدجال هو المبالغ fi dajali wa huwa al-kadhib sai li'annahu kadhabun saboda shi makaryaci ne hatta innahu yadda'i annahu huwa Allah har zai yi da'awar cewa shi shine Allah wannan daga cikin manyan manyan fitinan sa ce shi shine Allah gani ko wa annasu bi wa yaftatilu an-nasu bi sababihi mutane za su fitilu a sanadiyyarsa ku gane ko illa man sabbatahu Allah sai kade wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata da shi yawa yawancin mutane musamman gungun yahudawa da ba su ne kan gaba wajen jiran da fa da haka za su fitilu da shi illa man sabbatahu Allah kada sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata da shi Allah ya samu dace sannan wa ma'ahu jannatun wa nar tattare da shi yana da wata irin aljanna da wata irin wuta ku kiyaye ko cikin hadisi haka yanzu ba cewa ba a hul jannatu wan naru ba amma sai ka cewa ba a hul jannatu wan naru a kawo shi a matsayin nakira shi da wata irin aljanna da wata irin bi wuta ba wacce wuta ba wacce aljanna ba abubuwa ne gare shi da wannan aljanna ce wannan kuma ita ce wuta mutane za su shiga cikin damuwa da wahalani in gaske ka karbi aljannan ta fito aljannan ita ce wuta sai zama kayi talala da cikin fitar gida amma in ka jure ka karbi wutan to wutan ita ce aljanna wanda ne ma nan wa ba a hu jannatul wani naru Kuma bai ko sai malaci wa ya'malu khawariqa wa ya'malu khawariqa kuma shi wannan almasihin dajjal zai yi waɗansu abubuwa da suka saba ma al'ada alkhawariq shine abin da wato sune abubuwa wanda suka saba ma hankali suka saba ma al'ada abin da ba saba gani ba ku gani ko khawarij a dirasa ta ta ta ta islamiyya suna cewa khawarij kamar ana karkasa su takriban gida uku kun gane ko akwai kawari abubuwan da suka saba ma al'ada da suke bayyana a hannun mutum amma sai zama cewa wannan mutum da wannan kawari da suka bayyana a hannunsa mutum ne wanda ya yi da'awar cewa shi annabi ne shi manzon Allah sai ka ga wani abu mai ban mamaki ya bayyana a hannunsa a matsayin harika ko kawari in indiya wa ko yanzu wannan hawari da suke bayyana a hannun mutumin da shi annabi ne irin wannan nau'in na hawari su ake kira su da suna al-mu'jiza sannan akwai hawari su kuma da suke bayyana a hannun wani mutum salihi mutumin kirki amma shi ma bai san yadda abin ya faru ba haka kawai zai gane shi ba yadda mutane za su mamaki abin shi ma haka zai ne mamaki abin bai sai da aka abin faru amma sai ka kalli mutumin salihin bawani, yanzu wannan nau'i na kawari shi ake ce masa shi ce masa karama kun gani ko karama ta waliyai ko karama ta salihin bai abin wanda saba ma al'ada ya saba ma wanda kuka saba gani yau da kullum sannan akwai kawari da suke bayyana a hannun mutanen banza wanda ake nasu suna kawari shaitaniyya alkhawari'u shaytaniyya abubuwan da suka saba ma hankali amma na shedanci ne dalili suna bayyana ne a hannun mutanen da sam sam sam ba su da alaka da addini mutanen banza ne kwakwar sai ga su wani abu mai ban mamaki wanda ya saba ma hankali to yanzu wannan su ne alkhawari'u shaytaniyya in kana sun kira su suna sihiri kun gane har yanzu kana ganin su a hannun wani mutum to kawai ne na shedan sai ka ga ko da ya amfani da aljannu ko wani abin da zai yake wani kau dabarau da su su dabar da sai da shi da shi da haka yi da yake alwali ya wani kawari da za su bayyana a hannun albasiru da jihar ba mu yi zabani ba karama ne ba amma kawari ne na shedan saboda duwance shi musulmin banzani ba mutum ne wanda yake multazimin bi ba mutumin banza ne bal zai ma da awon cewa shi Allah ne da haka malai ce wani tun wani abin da suka saba wa al'adar Allah su ga yana hannun shi al da jihar kawari kamar na shaytan laysa karama ba karama ce irin ta waliyyi ba inda ma hiya khawariqu shaytaniyya yace abin sani kawai wannan ne suka saba ma al'ada na shaytan yujriha Allah wa yujriha Allah lil fitna Allah tabaraka wa ta'ala yana gudanar da wannan khawarik a hannu shi al-masih dajjal lil fitna saboda fitna wa ibtila'il ibad saboda jarraba bai saboda ka ya bayyana cikin mutane ka ganshi da abubuwa da suka saba hankali kwarai da gaske saboda ka sai ka hada da roƙon Allah da tabbatar da kai sannan za ka isira daga wani fita. zai ce shi Allah ne kuma ya ce sama sai ruwa sai ruwa ce tsiro ya fito tsiro ya fito kuma ya ce gidan ku in ka san wanda ya mutu wani sunan shi a kawo maka da shi kuma ka faɗi kaga mutum ya tashi ya ce maka ni ne wani saboda ka kayar da shi wannan shi ne Allah to kaga wannan fitina ko fitina ta wannan fitina ce mai haɗari saboda ka shi yasa malai ce fa khafaruhu shadidun hadarin sa yana da tsananin gaske wani dalika saboda babban hadarin da shi almasihi da jalake dauke da shi ya bayyana a wancan lokacin hazzarat minhu al-anbiya dukkan annabawan Allah sun tsawatar da al'umma game da shi sun tsoratar da al'umma game da shi ya ga cikin hadisi cewa babu wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko face ya ba al'umma shi gargadin game da almasihi da jalake to almasir dajjal zai bayyana saboda lalle ku kiyaye in ya bayyana kuna duniya kar ku sake ku bi shi duk fitina da ta faru da wahalar za ku sha kar ku sake ku bi shi ku da shi a matsayin cewa shi Allah ku gane ko ولذلك حذرت منه الأنبياء يتي وأكثر من حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya fi yawan tsoratarwa da yin wa'azi game da al'amarin almasihi dajjal shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi alaihi salatu wa salam kenan ya fi kowane annabi yin wa'azi da tsoratarwa game da almasihi dajjal dukkan annabawa sun yi amma da annabi yi ne mutane wa'azi game da almasihi dajjal ya fi na kowane annabi don haka wa amara wato wa amarko saboda kamar Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada umurni an nasta'ida min fitnatihi nemi kariyan Allah da wasu tsarin Ubangiji ta'ala daga fitinarsa shi ne wa amara an nasta'ida min fitinatihi daga ciki kenan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana nagatanci da kuma tsoratar da mu da cewa mu shiga tsayin mu wa amara na kenan ko yawa wa amara na ya umarci mu shi annabin sallallahu alaihi wasallam an nasta'ida mu nemi tsarin Allah min fitnati daga fitnarsa fi salatina a cikin salloyin a cikin sallamu fi tashahhud al-akhir a cikin tahiyata ne ta ƙarshe saboda ka haka zai cikin jerin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa idan ɗayan ku ya yi tahiya a sallar ta kenan tahiya ta ƙarshe yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ya karanta as-salatu al-ibrahimiyya sannan sai ce falyasta'iz billahi min arba'in ya nemi tsarin Allah kuma kafin ya sallame sallah kenan min arba'in daga abubuwa guda hudu kun gane ko yawwa lalle ka nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu in ka gama sallanka kun gane ko wani shi shine ma'anar cewa wa marana an na nasta'ida min bisnati fi salatina في التشهد الأخير akiri kenan. نستعيذ بالله من أربعين ta yadda kariya da tsarin ubangiji daga sharrin abubuwa to daga cikin sharrin wayannan ababen guda hudu ce lalle duk sallar da ka kar ka sallame har sai ka nemi kariya ubangiji daga zama sharrin fitantil da jalla ciki kun gane ko ga su abubuwan guda hudu aka ce karka sallah sallah in kai ta ya kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai ka nemi kariya da tsayin ubangiji da gare su na daya min azabi jahannama ka nemi kariyar Allah ya tsaye ka daga azabar wuta wa min azabil qabri kuma ka nemi kariyar Allah shi kare ka daga azabar kabari wa min fitnatil mahya wal mamat ka nemi kariyar Allah ta'ala daga fitinan rayuwa da kuma fitinan mutuwa الشاهد شيء ومن فتنة المسيح الدجال فإن الله تبارك وتعالى كاريكا daga fitinar almasihi dajjal wato mai yawan yawo addajjal ko almasihi addajjal wato wanda aka shani masa albarka addajjal mai makalici ko almasihi wato wanda aka shani masa ido a wata riwayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ambaci wani abu na biyar cewa shi ma ka roki Allah ɗari daga gare shi تتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أو رواية تتي كتي ومن المأسم والمغرب ومن المأسم يا أبنجي إلا لمن كاريا كدقليتي دقلتي المأسم وتو ترى من الإثم إذا كان roƙon الله ya kare ka da yin talar lafiya ka hada cikin zunubi kuma ya Allah ina roƙonka da kayanka ka tsare ni da bashi ko daga bashi za mu ce ko ka yi mini kariya kada in fada cikin talallabiya bashi ya mani kasu in kasa biya ko in mutu da bashi ke. Allah ya tsare ni to wannan shine ashahid wa'annan abubuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi tsayi daga gare su in ka gama sallaka a ta ta kashe kafin ta sallaka da aka sai zama alfitan fil masih dajjal ko fitna fil masih dajjal tana daga cikin abin da aka nemi ari daga gare shi kamar da aiki sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan yana gwada maka hadarin dajjal jama'a inda dajjal bai da hadari sallolin da kake ba guda ba a yi a ce duk sallar da kake tabbatar da ka nemi tsayi daga almasih dajjal kamar da kake neman tsayin Allah daga azabar jahannama daga azabar kabari da kaza da kaza wannan yana gwada maka abin ne yana da hadarin gaske ina da hadari gaske shi yasa a can sama wala yace fa khataruhu shadid to wannan shi ne sanadin munasaba malamai suna cewa yanzu cikin irin wannan hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake koyar da musulmi irin waɗanda jerin abubuwa da suke tattare da muhimmanci su suke taimakawa a lokacin da mutum ya lizince su a ibadar shi a sallar shi to sai sallar shi ta zama irin ta annabi idan zama sallar shi ta da kamanceceniya da sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam da lokacin da ya zama cewa ka san muhimmancin irin wannan addu'a wanda zai sa idan ka zo kana sallah shaitan ba zai baka shawara kai raba ba zai baka wasu waki ka amince ba ka karanta at-tahiyyatu ba ba ba haka nan kana shi abduwar kulu kawo ka salabi ka tashi ba za ka riga wannan saboda ka za ka nasa attahiyyatu karatu mai kyau kana jin me kake faɗa sannan ka karanta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-salatu al-ibrahimiyya da jin shu'urin kana da wasu kan alaƙa da ƙauna da sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sallah duk kana jin wannan kowace sallah kuma nan ka gama wannan kuma duk da haka ba za ka sallar da sallar ɗan ko ya ka shawara ka sallar da kai ta zuka sallar ba za ka ba ha sai ka nemi tsarin Allah daga waɗannan ababe guda dawa guda hudu ko biyar yanzu kaga wannan zai baka samun natsuwa a cikin sallar kadai sallar irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba mutane da ba san da wannan ba sai ga sallar su baje baje kawai ba alam sahiyan ma baka kai ƙarshen ta sosai ba wala za su sani baka kone yin salati ba ballanta naka ne tsayin Allah daga wajen amal sun salabi sallah kaga wannan kuskure ne gaskiya ba ta ne kuma abin da zai baka takaici irin waɗannan mutane da suke yi mutane irin wannan sallah su ne in ana sallah a bayyane za ka yi suna ran da karatun Qur'ani ko gani ba su samu wasu ayoyi can sama suna ta karantawa su je su dawo yawwa amma ita ta shafin da ba a ji abin da aka hudu kai ka hankali sarar cikin su kashe sallar su su su soke ba su ke ba wanda ba daidai ne ba ba daidai ne ba ya kamata da musamman ɗaliban ilimin malam wa'in suke danganta kafin da sunna ba haka kamata su tsalla sallah sun muhimmanci ne daga abuwa da annabi koya. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gane ko a eh. mai da siya mana a mai da siya tsane shi a ce ba haka ka sallama, ba faɗa mai gaskiya su ya ba haka yi kamata cikin hikima ko a eh, yi insha Allah limaman da su haka da malam suna da yawa suna da yawa kuma ni ke ga maka cikin ma ha'adu sunna da alaran mobi na'am to sai ce ni ne ah to wayannan su ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace annabi tsayi gari to ci gaba sai ke cewa wa fitnatuhu hi akbar fitnatin tajri ala wajhi al-ard wa fitnatuhu fitna al-masih ad-dajjal hi akbar fitina. ce ita ce mafi girman fitina wa a za azahu kuma ya cuta musu musulmi za su samu da cikin kunci kuma wani wanda ba sai da shi kun sai kashi haka ta cikin sunna wanda ma zai yanka shi ya sa mushi zartu akan kansa ya raba shi guda biyu duk akwai irin wannan da kita da waye azumtarwa duk zai wannan shi da kaza zai kal musulmi na wa'azahum wa imtahanahum kuma ya jarrabe su sun fada cikin jarra kida a sanidiyarsa ana cikin wannan yanayi mai wahala Ya ce wa iza bil masih isa ibn mariya kawai sai ga al-masih isa ibn maryam yanzilu min as-samai yana sakwa daga sama ana cikin fitina da tashin hankali da wahala ta Dijjal. sai Allah ya kawo annabi Isa da Maryama ya sauko daga ina daga sama shi ne yanzu limin nasa kun gani ko fa talubu dajjal sai shiga neman dajjal ruwa rana kamar da hausa yake cewa da kashi zai cin masa waya ibu ya kashe shi ko gani ko wa yurihu wa yurihu al-muslimina minhu sai annabi Isa alaihi salatu Salam. da izinin Allah sai ya hutar da musulmai minhu daga sharrin daga fitina kuma dajjal shine wa yurihu wa yurihu muslimina sai shi annabi Musa annabi Isa ya hutar da musulmi minhu daga sharrin fitinar dajjal wa yatawalla al-amra sai ya jibinta musulmi ya zama shine jagora wa ya'dilu fil ardi kuma annabi Isa zai adalci a cikin ƙasa wa yaktiru saliba zai kai ya duk kurus inda da kaga ana girma masu a cikin majami'in kiristoci duk zai kakkaya su gaba su wa yaktiru khinzir ya karkashi alidai wani da na arna ke ci suna halarta duk abin isa zai kashe su alaihi salatu wa salam wala wala yarta dinun illa dinin islam yake babu wata wala yarta dinin kenan illa dinal islam ba wani abin da zai saura sai addinin musulunci da haka kashi abin zai faru shine tafsirul yahudiyyatu wato addinin yahudanci zai ruhuji wannan nasraniyya addinin kiristanci shi ma wannan lokacin ya annabi ta sauka eh, ko kace sauko shi ma zai ruhuji wa adiyanul kufr da sauran duk addini na kafirci gaba ɗaya za su tashi da aiki ku gane ko wala ba abin da zai saura sai musulunci bari mu karanta sai mu fara da sauri mun dama muna da yin abin da shafin sa wa yahkumu bi shari'ati Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi ta din da yake sako a lokacin da yake irin wannan aiki zai yi hukunci ne bi shari'ati Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa yakunu tabi'an lahu zai zama mai biya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama li'annahu la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kama da babu annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wal masihu shi al masihu Isa alaihi salatu salamu inda ma yanzilu tabi allin rasuli sallallahu alaihi wa sallama a nisan zai soko ne daga sama yayi abin da zai yi a matsayin mai biya ga annabi alaihi salatu wa salamu wa hakiman bi shari'atihi kuma zai hukunci ne da shari'a annabi sallallahu wa sallama don haka shari'ar zai hukunci da ita shari'a da bikin shari'atul islami shari'ar musulunci hadha huwa ma yakunu min zuhurid dajjal wani shine abin da zai kasance na bayyanan dajjal kun gane ko wa min nuzulil masih da kuma saukowar annabi Isa al-Masih alaihi salatu wassalam ina fata kun gane to yanzu kun ga in kun lura wannan fakara da zamu kwana akan ko cewa wannan gaba zamu kwana akan ta yana nuna muna a takaice shine ce abin da ke zama da takaice ne cewa yanzu da dajjal yana cikin fitinan al'umma da wahalar da su kwatsam ga annabi ya sauko daga sama kamar da tabbata cikin nassi za mu zaka sauko daga cikin su a gaba domin da matsalar shi annabi isa kan karan kanta cewa annabi ta ba a kashe shi ba kuma bai ma muku ba bar a Allah ilai. Allah ya dauke shi zuwa gare shi saboda ka zai sauko dajjal yana cikin wanda mutane kwatsam zai sauko ya sauko zai ci gaba da kan neman dajjal da kashi zai kashe dajjal zai iske dajjal a wani wuda ake ce da shi babu libdi wasu suna cewa a yankin sham ne amma zance maka inganci wallahu ta'ala alam shine cewa yankin palestine ne a can zai ci karo da dajjal ya kashe shi shi ke da makon shi ta kai da haka annabi Isa alaihi salatu wasallam zai shi al'umma ya musu komai da adalci da shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya tabbata cikin nassoshi daban daban su ma malamai suka ce mutawatiratul ma'ani sai kuwa annabi Isa alaihi salatu wasallam dan haka wannan ita ce aqida ta al-sunna wal jama'a karka yadda da wanda za ka cikin aqidar cewa wai nasu da alqur'ani bai gwada cewa annabi Isa zai dawo ba kawai nassin ya abin da tabbatar shine cewa Allah ya nabi ta ya zuwa gare shi da kuma kallon wasu umumiyat na Qur'ani cewa wai dukkan annabawan suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun mutu saboda ka shi ma annabi Isa ya mutu ya mutu babu magana dawo wannan shubha ce ko ba wani ne na salaf ba sannan wannan wato rashin kaddara da mutunta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan annabin shi ya kawo maka qur'ani kuma ya ce ka sani qur'ani bal shi ne zai tarjuma kuma maka qur'ani ba ka ibranta qur'ani sai ta hannunsa to shi ya gaya maka cewa annabi sa zai yi don haka kuma bai kamata ba zai zama tallan lafiya a wannan babi kace kuma ka yi amfani da falsafa da hankali sai ka fara yi mutane tabbobi da banza ka ce to yanzu mun ji annabi isa zai dawo to in dawo shi annabi zai dawo ko kuma zai dawo ka sa akwai wani samuwa ko ko ku gani ba wa in ya dawo to yanzu an yi annabi bayan annabi kenan shi ko annabi shine ka samu nabi da sai ko to yanzu kuma dawo ba annabi ba yanzu annabi saka shi tawon yake ka ji wannan falsafa to yanzu annabi bai ka sani wannan ba ya fi ka sani wannan amma ce baka sani shi yasa mun sha faɗi muna nana kawo jama'a cewa babin abin da shafi aqida an amurra ne da suka shafi gaibi sannan kullum abin da ake maka wasiya da shi shi ne kabinarki kar yi amfani da ni da hankali ni ne da wanda baka wannan labarin ma dama ga hadisai da annabi ce haka abin yake iwa da hankalinka a ji hankalinka ji hadisi wanda shi ne zaman lafiya amma da zaran ka ce wai hankalinka shi za ka auna in hadisi sun yarda sun daidai da hankali dan za ka da hadisai in ba haka ba ka yi hadisai to ka tabbata mata ce kuma za ka warware matsaloli daban-daban da addini ka fada cikin mata kun gane ko saboda kawai ita matsalar ta aƙida ba ta da sharaɗin cewa wasu kawara su da hankali bal yawan yawan abubuwan da ake da mun sha hudu muna nana kawa hankali kama baya in musu hankali kama asalin baya ne, ba yi musu wajen suna kawara su da hankali amma matsala akida ta gini ne akan nasti akan abin da shari'a ta tabbatar da ka ji shi kawai ka gane ba ta gane ba ya yi da hankalinka ko kuma ya maka gindin sokaci shi ne zama lafiya shi ne sana'a wannan shi ne wallahu ta'ala alam idan Allah ya kaddara muka tsaye muka dawo za mu tashi karanta wannan gaba mu ɗan shirin ta sami kai kashi sai mu shiga fakara ta gaba insha Allah da ba ta da abin da muka rubuta da sawaba Allah ya mu da da amfani da shi inda muka kuskura kuma Allah ya gafarta da yafi mana mu shafe shi daga cikin zukata wa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh